jarida ne game da maganar da tsohon gwamnan jihar kano mai girma sanata rabiu musa kwankwaso yi dangane da mai girma mai alfarma a sarkin kano alhaji aminu ado bayero inda yake cewa mutumin kirki ne ba su da wata matsala da shi kuma ba a same shi da wani kuskure a dangane da shekarun da ya yana jagorancin al'ummar jihar kano a matsayin sarkinta to abin tambaya a nan shine me yasa kake son ka kau kauda abin da bayi da matsala a kotu ma ta yahudu da nasara an ce akwai abin da ake kira fair hearing wato mai adalci akwai inda ake da adalci sama da addinin musulunci wanda Allah shi da kansa ya kirarin cewa shi adali ne kuma ya kurore mu da mu kwatanta irin wannan adalcin duk da ba za mu iya yi ɗari bisa ɗari ba ya kuma ƙara gaba yana cewa wasu mutane ne suke son su yi amfani da mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayar ai mai martaba sarkin kano alhaji aminu bayar ado bayar daga tsatsan da ya fito ba tsatsan da za a yi amfani da bane ya ce maƙiyan kano to ai maƙiyan kano su ne waɗanda suke so su kawo faraka da rarrabuwar kawuna a tsakankanin mutanen kano mutumin da kuka ce mutumin arziki ne ba ku same shi da laifin komi ba kun ce za kun cire shi kuna son ku kawo wanda an same shi da laifi an gabatar da laifin ya kasa zuwa kowace kotu ya kalubalanci wannan laifin da aka yi kuma mutumin da kullum shi burinsa shine ya tada husuma ya tada hayaniya ya kawo hargitsi ya kawo hautsini a cikin al'umma kwana kwanan nan yahudi da nasara akwai dora masa laifi mm. bayan ba shine gwamnan ba ai shine kan uwar gari ina so in gaya maka shi din nan lokacin da aka yi abin yan jarida bbc suka yi hira da shi suke tambaya shi ga abin da ya faru ya ce bai san abin da ya faru ba sai ga shi rediyo na muryarsa ta bayyana yana ba da umarnin yadda za a yi har yanzu ya kasa kare wannan a shi da kan wa'uwar gumi shi ya tsaga na ya haifi wannan gwamnatin abin da take so shi abin da yake so shi take yi ba ta da nata muradin na kanta shi yasa ta ki tafiya ya ce shi ko shawara kan bayan ai ya ce ne abu nawa ya ce da za ka bincika ba haka yake ba gashi yanzu na gaya maka ya ce bai san me aka yi a kano ba yanzu yana shirin ya zo kano ne ya ji me ake ciki sai ga sa sun bayyana a political digest sun saka yana ba da umarnin yadda za a yi ai duk inda ka kama mutum da rashin gaskiya ɗaya tana iya watsa maganarsa dubu wannan lamari yana da kotu ah, me yasa kuka zabi kuma idan musu a me yasa ya zabi ya magana akai shi bai kamata ya fi mu sanin darajar kotu ba shi da ya naɗa alƙalin alƙalan jiha ai ya kamata ya martaba kotu ya daraja ta shi kuma mu wannan mun yi amfani da yancin da dokar ƙasa ta bamu ne na faɗin ra'ayinmu da mai da martani mun mai da martani akan magana da yayi kuma magana da ya yi bai da hurumin da zai yi ta domin ya harbe ta ya shure ta ya yi watsi da ita ya watsa al'ummar jihar kano kasa a ido ya gasgata cewa wannan mutumin bawan allah ne ba su da matsala da shi bai da laifin komi to don me zaka je ka zalunci mutumin da bai maka laifin komi ba saboda kawai ya gaji mahaifinsa wannan karo na hudu za a tafi yana takarar shugaban ƙasar najeriya mahaifinsa ya taba shugaban ƙasar najeriya amma ya dage shi akan maganar sarki ya dage akan wani sarkin sarki amina martaba sarki amina ado bayar sarki wani kira kuke da shi a gare shi abinda muke kira gare shi shine idan zai zamanto mai magana akan abin da yake na hakika yake na zahiri yake na adalci to ya zama mai aiwatar da wannan abin da yake na hakika yake na adalci ya zama babu zalunci a cikinsa kada ka zalunci mutumin da bai zalunci kowa ba bai ɗauki laifin kowa ba kamar yadda ya faɗa mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado ba ya rubu su kama shi da laifin zaluntar kowa ba su kama shi da matsalar cin amana kowa ba su kama shi da wata matsala ba ba su da matsala da shi kawai matsalar su ce ba sa son sa matsala eh, injiniya rabi musa kwanko sai fito ya gaya al'ummar jihar kano cewa shi takaicinsa an yanke madubi daga cikin kano ya faɗa da bakinsa cewa minti ashirin daga madubi ya kawo shi kano an mai da shi karaye gratis ɗinsa kenan ya sake gaya al'ummar jihar kano cewa a dubu biyu da uku ya faɗi zaɓe mai martaba sarkin kano marigayi alhaji ado bayar bai zaɓe shi ba bai mara bayansa wannan su ne dalilai guda biyu rakin da bai iya rama ba akan mai martaba marigayi yake so ya rama akan ɗansa shi kenan